Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin na hantsi na yau ranar Alhamis 4 ga watan Mayu na shekarar 2023. Bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa a Najeriya manazarta da ma wasu 'yan majalisa sun bayyana ra'ayoyi mabambanta a game da tasirin sabuwar kungiyar da aka kafa ta joint tax 10 national assembly kamar kowace rana alhamis yau ma za a ji shirin na kasa ba kasawa ba na silamumuni barma sai kuma sharhin jaridan ghana amma kafin nan ga sarfil hashim gumel da halin da duniya ke ciki jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya rasha ta yi ikirarin cewa ukraine ta harba jirage marasa matuki biyu zuwa gidan shugaban rasha vladimir putin cikin dare amma jami'an tsaro sun samu nasarar harbo su kuma putin bai ji rauni ba ba za iya tabbatar da da'awar rasha ta nan da nan ba kuma wani jami'in ukraine ya musanta hannu a harin shugaban kasar ukraine vladimir zelensky ya yi bulaguran bazata zuwa kasar finland zelensky ya isa amsterdam ba tare da sanarwa ba don ziyartar kotun hukunta manyan laifuka ta duniya haka kuma ma'ajiyar mai ta rasha a ukraine ta kama da wuta ana sa ran amurka za ta sanar da wani sabon kunshin tallafin soji ga kasar ta ukraine sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya Tony guterres ya yi kira jiya laraba da a kawo ƙarshen faɗan da ake a sudan da kuma goyon bayan ƙasashen duniya ga al'ummar sudan waɗanda a cewarsa suna fuskantar matsalolin jin ƙai. dole ne a shigar da agaji cikin sudan kuma suna bukata cikin ga a samu damar rarraba agajin ga mutanen da suka fi bukata in ji guterres yayin wani taron manema labarai a birnin nairobi na kasar kenya ya kara da cewa dole ne a kiyaye lafiyar fararen hula da kayayyakin more rayuwa kuma dole ne a mutunta ma'aikatan jin kai da kayayyakinsu. su ma'aikatar lafiya ta sudan ta ce sama da mutane biyar ne suka mutu sannan kusan biyar suka jikkata tun bayan barkewar fadan a ranar 15 ga afrilu lokacin da ake gwabza fada tsakanin shugabannin sojojin gwamnati sudan da kuma dakarun 'yan sa kai na rsf hukumar kula da shige da fice ta majalisar ɗinkin duniya iom ta faɗa cikin makon nan cewa akalla mutane 334 ne faɗan yarba su da mahallansu baya ga wasu 100 da suka tsere daga ƙasar. Haka kuma hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa faɗan na iya sa sama da mutane 800 tserewa daga ƙasar da ke arewa maso gabashin Afirka. 'yan tawayen da ke da alaka da kungiyar isis sun kai hari a wani ƙauye a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Kongo inda suka kashe akalla mutane shida kamar yadda hukumomin yankin suka faɗa ranar talata ɗaruruwan mutane ne a kashe a hararen 'yan tawayen da na 'yan bindiga a lardin otur mai arzikin zinari inda kuma dakaru masu alaka da isis ke gudanar da ayyukansu. 'yan tawayen adf sun shiga ƙauyen makumo ne a daren ranar litinin a yankin mombasa a cewar gilbert swambenda wani shugaban al'ummar yankin ya shaida wa afp ƙungiyar adf wanda asalinsu masu tayar da ƙayar baya ne a ƙasar uganda ta sami gindin zama a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo a shekarun 1990 kuma tun daga lokacin ake zarginta da kashe dabban fararen hula wanda ya zama mafi muni na sojojin haramtacciyar kasar a yankin da ke fama da rikici tun daga shekarar 2019 wasu hare-haren adf a gabashin congo kungiyar isis ta dauki alhakin kai hare-haren wanda ke bayyana mayakan a matsayin wani yankin ta na cikin gida kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su za mu fara kawo muku rahotonmu na farko gabanin kaddamar da majalisar dokokin najeriya karo na goma da ake sa ran yi a watan gobe yan majalisa da aka zaba a karkashin jam'iyyar apc da jam'iyyun adawa sun haɗa kai wajen kafa wata ƙungiya mai suna joint tax 10 national assembly a turanci wacce za ta tabbatar da goyon bayan duk wani shiri na shiya-shiya da jam'iyya mai mulki ta fitar domin zaben shugabannin majalisar manazarta da ma wasu 'yan majalisa sun bayyana ra'ayoyi mabambanta a game da tasirin wannan kungiya kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin murya amurka madina dauda ta hada mana Wannan kungiya ta ce ta ƙudiri aniyar yin taka tsantsan wajen sanin halayya, mutunci, cancantar 'yan takara a zaben shugabannin majalisar dokokin ƙasa ta goma da kuma sauran manyan mukaman kamar yadda shugaban kungiyar Usman Kumo ya yi ƙarin haske. Kungiya mun yi ta ne da ra'adin ganin cewa abin da ake a duniya a majalisu na duniya inda majalisa mai rinjaye ita take fidda shugabannin majalisu najeriya ba za ta kasance daban ba don haka mu tabbatar da wannan saboda mu dinga aiki kafaɗa da kafaɗa da takwarorinmu da suke zaurukan majalisu na duniya don haka udurin da yake gabanmu shine tattauna makoman najeriya tabbatar da adalci a dukkan mutane na ƙasa domin su samu cikakken wakilci a harkan gudanar da al'amuran najeriya sannan kuma ya zama na cewa akwai waɗansu dattawa a cikinmu a nan zaure za su tabbatar da zaman lafiya da kuma yin al'amura daidai da yanayi da mutunta juna da ganin kuma kowa ya zo ya ba da gudumawarsa wajen samun ingantaccen najeriya da 'ya'yanmu da jikokinmu za su zo su yi alfahari da ita to ganin cewa jam'iyyar apc ita ke rinjaye a majalisun duka biyu baki daya a wani hali kuke ciki yanzu na tabbatar da shi yadda za a kawo shugaba mu ba aikinmu ne mu ce ga inda za a kai ba amma aikinmu ne mu ba da shawara cewa a duba a yi adalci idan an ba albasa ruwa to a ba yakuwa idan wa'annan sun samu shugaban kasa waɗansu su samu shugaban majalisar dattawa wata shiya ta samu mataimakin shugaban kasa wata shiya ta samu kuma kakakin majalisa da mataimakan To sai dai ga ƙwararre a fannin siyasa kuma malami a jami'ar Abuja, Dr. Faruk Bibi Faruk ya yi nazari cewa. Wannan ni ina gani duk surkulla ne irin na 'yan siyasa da suka saba yi na najeriya wanda a ƙarshe dai duk ba za ta wuce ko'ina ba za ta kare a neman mukamai da alfarma da take cikin ofisoshin da suke majalisa da kuma yadda ofisoshin suke mu'amala da masu rike da harkar zattarwa da irin kuma amfanin da su a ɗaiɗaikunsu 'yan majalisa suke tunanin za su iya samu a wannan tafiya duk wannan abin da ake yi haɗaka da suke nema su yi ba suna yin ta akan wani yanayi na aƙida ko ra'ayinsu da ya haɗa a wuri ɗaya ko ya bambanta a wuri ɗaya ba in kin kula maganar dai ta ya za a yi mukamai su fito suwa za a ba mukamai ta ya za a ba su mukamai to kawai suna tunani ne cewa lokacin raba demokradiyyarsu ta zo yanzu romansu ne za su fara rabawa waye zai je hau babbar kujera ya rinka juyawa ana yi masa alfarma yana ci da gumin 'yan najeriya duk maganar ni a tunanina ba ta wuce haka ba maganar cewa kin kula ai hukunci ɗaya suka yi na cewa ai karba karba da ake son a yi sun yarda da tsarin da jam'iyyar apc ta fito kuma tabbatacce ne cewa idan har aka ɗauki tsari na karba karba babu wani shugaba da zai fito ta tsarin karba karba da zai ce shi shugaban kowa ne amma daga dukkan alamu duk kokarin da majalisa ta yi akwai zubin da ake kiran su 'yan anshin shata domin ko a majalisa ta tara an yi kungiya irin wannan wacce ta ce za ta tabbatar komai ya tafi daidai na mutunta juna tsakanin majalisa da bangaren gwamnati har dai suka kusan karkarewa ba wanda ya ji ɗuriyarsu Amma ga dattijo kuma ɗan majalisar dattawa mai barin ofis, Sanata Adamu Bulkaciwa ya yi tsokaci cewa. Ba za mu hana kowa ya riƙe ra'ayinsa ba, amma mu majalisa ta tara, ai mun gaji majalisa ta takwas ne. kuma kowa a ƙasar nan ya san yadda majalisa ta takwas ta yi wa buhari yana shugaban ƙasa ta yi masa da baibai ta hana shi motsi komai ya ce yana so sai ce ba su yadda ba an yi turka-turka to mu kuma da muka zo da yake lokacin na cikin jam'iyyar da take mulki muka ga cewa a muna mulki kuma ma yi wa president ɗin da muka zaɓa yake wakiltar mu na jam'iyyar mu ma yi masa da bai ai kamata ya yi mu ba shi goyon baya mu ba shi duk abin da ya nema saboda ya samu ya yi aikinsa ko a ƙarshe ma tafi da cewa lalle gwamnatin apc ta yi wani abu shi yasa kika ga ake ganin kaman mu mun zama 'yan an shata ba kaman na takwas da suka yi wa shugaban ƙasa da baibayi ba duk da su ɗin ma 'yan apc ne amma ungulu ne da kan zabo a wancan lokaci na takwas so mu ba 'yan an shata ba ne kuma na goma da za su zo kin san dai yanzu kusan kashi saba'in da biyar cikin ɗari na 'yan majalisar dattawa ba za su dawo ba waɗannan sababbin tsofaffi 25 da sababbi kashi 75 ba mu san abin da za su dama ba kuma ba za mu ce da su ga yadda za su yi abin su ba sai mu jira mu ga daga zaben shugabancin su zuwa yadda za su tafiyar da al'amarin su yaya za a kare kuma in aka yi wasa da yake akwai 'yan jam'iyyu daban-daban in aka hada su 'yan jam'iyyun nan sun mafi jam'iyyar gwamnatin yawa saboda haka in aka yi wasa abin da ya faru a ta takwas zai sake faruwa in dai ba an samu an jawo sauran a jika ba don in suka yi tutsu ba abin da jam'iyyar gwamnati za ta iya yi Ƙungiyar ta kunshi zababbun mambobin jam'iyyar APC wadda ita ce ta firin jaye da PDP da jam'iyyar Labour da NNPP da ABGA da SDP da ADC da kuma jam'iyyar YPP wanda ya kawo jimla ga jam'iyyu guda takwas. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida Madina Dauda. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu zai gasar filu dauke da kashi na biyu na labaran duniya. A ranar Laraba ne hukumar raya kasashe ta Amurka USAID ta sanar da dakatar da tallafin abinci na wucin gadi ga yankin Tigray na kasar Habasha. Yayin da take bayyana matakin a matsayin mai tsauri, shugabar hukumar ta USAID Samantha Power ta ce a baya bayan hukumar ta gano cewa tallafin abinci da aka tanada ga mutanen yankin da ke fama da matsalar yunwa ana karkatar da su ana sayar da su a kasuwanni hukumar ta miƙa batun ga ofishin ta na babban mai bincike speto janar wanda ya kaddamar da bincike tare da turu wato shugabannin ofishinta na agaji zuwa habasha kafin yanke shawarar dakatar da tallafin abinci na wucin gadin Power ta ce gwamnatin Amurka ta nuna damuwarta da jami'an gwamnatin tarayya na Habasha da kuma na yankin Tigray na riƙon ƙwarya. Kuma jami'an sun bayyana aniyar su haɗa kai da Amurka wajen zakulo masu hannu a badakalar. Kamfanin sarrafa iska a ƙasar Namibia da kuma wata gona mai amfani da hasken rana a babbar madatsar ruwa ta Kariba a ƙasar Zimbabwe na ɗaya daga cikin sabbin ayyukan samar da makamashi marasa illa ga muhalli da kamfanin ƙasar China ke zuba jari. a wannan shekara bayan da beijing ta yi alkawarin taimaka kasashen afirka wajen magance matsalolin makamashin da suke fuskanta ta hanyar samun wato amfani da su maimakon makamashi mai illa ga muhalli libyan wata jami'a a kwalejin nazarin tattalin arziki da kimiyyar siyasa ta london ta shaida murya amurka cewa zuba jarin makamashin da ake sabunta su a ƙetare na da nufin cika alkawarin sauyin yanayi na ƙasa da ƙasa na ƙasar china na hanzarta sauya makamashi da gurbataccen makamashi a afirka babbar aboki ya ƙasar china babban jami'in kamfanin samar da makamashi mai tsafta na renewables a afirka tony teo ya shida murya amurka cewa a fili ƙasar china tana nuna wani jagoranci ne kuma ya kamata a yaba mata kan hakan amma manazarta sun lura kamfanonin ƙasar china su ma suna amfana da kuɗi daga bukatar afirka na irin waɗannan ayyuka daga ƙarshe shugabannin ƙasashen iran da siriya sun rataba hannu kan wasu jerin yarjejeniyoyin kasuwanci na dogon lokaci a birnin damascus domin ƙarfafa alaƙa tattalin arziki tsakanin ƙasashen biyu shugaban ƙasar iran ibrahim rezi wanda ke jagoranta wata babbar tawaga tattalin arziki da siyasa ya gana da shugaban ƙasar siriya bashar assad a ranar laraba bayan ya sauka a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita domin wata ziyarar kwanaki biyu. Tehran dai ita ce babbar mai mara wa gwamnatin Assad baya tun bayan boran da aka yi a shekarar ta 2011 wanda ya rikide zuwa yaƙin basasa a ƙasar Siriya kuma ta taka rawar gani wajen ganin bayan rikishin da ya barke a ƙasar. Kafofin ya labaran ƙasar Siriya sun rawaito cewa shugabannin biyu sun rattaba hannu kan yarjejeniyoyi da suka shafi bangarori da dama da suka yi da fetur noma layin dogo da kuma buɗe hanyar cinikayya cikin sauƙi. A gaida Sarfilu Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, mu shakata da wannan faifai. bismillah Allah wahidun mai dare mai rana rahimi mai dare mai rana rahimi taimake ni tabaraka wahidun wata waka ce yau zani wata waka ce yau zani wata na shirya kan al'umma kuma zare rota da ilimi kuma zare rota da ilimi ya Allah sarki wahidun taimake ni tabaraka rahimi taimaka ni tabaraka rahimi ce kuma har haɗa kai din ci gaba. Kuma har da kai din ci gaba a da ku yawaita al'umma rikici ya rage a cikin gari. Madalla yanzu kuma sai shirin na kasa ba kasawa ba. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Na kasa ba. Jama'a assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Rashin ayyukan yi ko jarin tsira kasuwanci wata matsala ce da ke daga hankulan masu bukata ta musamman a Ghana. kasar da ke samun bakuncin dimbin na kasassun kasashen afirka ta yamma da nufin samun rayuwa mai inganci kamar yadda za a ji a wannan rahoto na wakilin sashen hausa a kumasi hamza adam waɗannan mutane sun buƙaci hukumomi da ma al'umma su dubi wannan lamari don fitar da su daga harkar bara watakila ma a nan gaba su taimaki wasu mabukatan na daban kumasi na daga cikin garuruwan da nakasassun da suka fito kasashen waje musamman yankin hausawa da suka hada da najeriya da Niger da dai sauransu suke da zama to sai dai banda sana'arsu ta bara nakasassun sun nuna damuwarsu bisa abin da suka ce an mai da su tamkar saniyan ware a duk lokacin da aka iso da wani abin tallafi ko kuma abin da zai inganta rayuwar masu fama da nakasa masu zama a ghana aminu yaro da ya shafi fiye da shekaru goma yana ghana ya ce ko shakka babu gwamnati da ma wasu kungiyoyin zaman kansu ba sa taimaka musu. Lalle ni mutumin Nijar ne, fita Nijar ne. Lalle gaskiya ne abinda muke gani dai mu ganin yawanci kamar tallafi an zo a taimaka ma guragu ko da wani kaya ko wani aiki haka. Gaskiya mu dai nan guragun da muka yi to Nijar ko Najeriya ko ne kasashen Mali menene hakan ga yawanci mu ba mu samun irin wannan abin ba. saboda shi ma gwamnati ko shugabanni in wani abu ya tashi irin haka ma neman a taimaka mana a samu cikin wannan abin ko da wani koyon aikin hannu ne ko wani taimako na sana'a ko wani shagunan da an ka bude za a taimaka ma guragu kasuwa ga wurin da za su aiki don mu a a ayi mai yan kasa in an bude sabon kasuwa a cire shagogin shaguna a ba yan kasa amma mu dai gaskiya ba mu samu mu ma kuma neman irin wannan tallafin saboda mu ma mu dogara a kanmu. duk da cewa yana taya abokansa masu fama da nakasa a gane murnar samun kyaututtuka ciki har da abubuwan da za su sanya su dogaro da kai lawal aliyu dan jihar kebin tarayyar najeriya na bukatar da su kuma a taimaka musu domin su ma su yi dogaro da kai ba tare da sun isa bakin titi ba. Da eh, gaskiya kamar yadda na ji ana bawa tallafin ƙasa duk da yake ba na samu amma abin da yana min daɗi da sauransa amma a akasarin abin da nake ji da a ce da ko da zai yi na iya samu wani tallafi da kamar yadda ake bawa 'yan Ghana. Ina buƙatar tallafi da dama wanda yake za a iya tallafa min ko na koyon sana'a ko kuma wani wata hanya wadda yake zan samu sauƙin rayuwar da muke ciki. to ko shin akwai wani matakin da ya kamata da masu fama da nakasa da suka kasance 'yan kasashen waje su dauka domin a ringa waiwayansu da idanun rahma wannan ne tambayar da nema malam abdulbasit muhammad daya daga cikin makafi kana mai fafutukan kare hakokin makafi a ghana mafi yawanci muna kebanta kanmu da alan da ke shafi kasa abu da yawa ba mu kawo kai duk da cewa allah ya yi ka na kasa ba shi ke ba za a yi a dama da kai ba kai ma ka kawo kanka shine association shiga irin kungiyar kungiyar da ake bubbudewa don gwamnati shi bai deal da individual mutum da ya kaman kai kana zaman kanka ka je kana yi akwai taimako da ya yi wa ba ka samu wa'in suka sani da za su jagorance ka ba ke ka ga an barka a baya duk dole ka yi korafi kai ka kaman disability common fund duk da cewa baya zuwa inda muke so to amma rashin sanin disability common fund na nan ma kawai wani ciwo ne kuma an yi shi ne musamman sabida na kasassu gidansu to mu shawarar da muke su hada kansu in suka yi shi kamar association wato kungiya kenan su bar a san su su register kansu su cire executive wani abu na nan ne mutane daya biyu uku su su za su walare su insha Allah kuma bukatar su zai biya. To sai dai a nasa kokari na ba da gudunmawa wajen taimakon masu fama da nakasa musamman waɗanda fito daga kasashen waje wani ɗan jarida a Kumasi Yusuf Abdulganiu Ishola mai jagorantar kungiyar Shola Foundation ya taimaka mana kasassu da kayan abinci tare da kuɗaɗe. To sai dai yayin jawabinsa bayan gabatar da kayan abincin ya ce nakasassu na da bukatu masu yawan gaske musamman hannun jari ko kuma a koyar da su sana'o'in da zai sanya su dogaro da kai akasari suna neman a koya musu sana'an annu suna neman a ba su jari suna neman a ba su kudi su yi aiki suna neman a sa su cikin aiki saboda yadda za a yi su iya mai suna taimakon kansu da kansu ba sai kullum an taimaka musu ba suna bukatan a koya musu sana'an annu suna bukatan a saka su cikin aiki a saka su cikin masana'antu a koya musu yadda ake tafiyar da harkoki da yawa su ma su shiga ciki su ga cewa su ma mutane ne abinda kowa ke yi su ma suna iya yi to abinda suke bukata kenan wannan abinci da muke basu ko muka basu mun dai basu ne amma muna ganin mafi eh, kyau abinda ya kamata mu musu shine mu basu sana'a cikin ikon Allah. Sa'an nan kuma muna kiran sauran ma'aikatu da kungiyoyi da cibiyoyi su ma su koyi da irin wannan abin To masu nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin shugabannin na kasassun kasashen waje da ke Ghana da wakilin muryar Amurka a Kumasi Hamza Adam ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. A gaida Sule. Yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridun Ghana. Da jaridar da guide da mu ma sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine gabe otre daku ya gabatar da kara eh, dangane da bata mata suna da frimpon buwatin yayi jaridar ta ce wato mamba na waɗanda sun ka samar da African Legal Associate wadda ainihin cibiya ce ta shari'a gabi asar cire da kun ya gabatar da ƙara a kotu akan tsohon ministan na muhalli kimiyya da fasaha Professor Kwabin na Frimpon dangane da abin da ya ci kalmomin bata masa suna da ya yi. Gabi da Dako wadda ya kai karan yana bukatan kotu ta bashi. Gana sidi miliyan goma ga irin barna da ainihin ya ce waɗannan kalamomi da an kai faɗa game da shi sun yi masa. Ita kuma ban jaridar kasar Ghana da Daily Graphic wannan labarin ta rawaito kotu ta yi jifa da karar da aka yi akan kujetu na saba wa kotu. Jaridar ta ce wani babban kotu a nan akara ta yi watsi da karar da aka yi akan mamban NDC na majalisar dokoki wa mazaɓar ta North Tango Samuel Kujetu Ablakwa. a nan akara dangane da zargin da ake cewar ya saba wa kotun a cikin hukuncin kotun na yau babban kotun da Justice Charles Jamfi Dankwai wa jagora ta yi watsi da wannan kara da babban magatakardar hukumar amintattu na majami'ar ƙasa da ake cewa katidra Reverend Victor Kusi ya yi a kan mamban majalisar. Rashin kula da dokokin kadago na shafan ma'aikata da masu aiki ministan jihar Uti ne ya faɗi haka kuma jaridar da Chronicle ta ruwaito. Jaridar ta ce Minista jihar Otili Dr. Joshua Makubu ya yi kira ga fagen kamfanoni masu kaman kansu da su rinka girmama dokokin kadago na kasar. Ya bayyana cewa waɗannan dokoki manufansu ne kare duk ma'aikata da kamfanoni ke bukata. Hakan din ya sa kin girmama ka'idodi ko dokoki ke shafan ma'aikatan da masu masu aikin kansu. Dr. Joshua ya yi wannan jawabi jawabin ne yayin da disin yankin biyakoyi mrs millicent kabuki kabu ta karanta wannan jawabi a madadinsa a bukin medi jiya. Ita kuwa jaridar Ghanaian Times wannan labarin tarwaito yan Ghana 77 da aka kwaso daga Sudan ana sa ran iso isowarsu gida yau. Jaridar ta ce jimlar man Ghana guda 77 daga ainihin ƙasar Sudan da yaƙi ya yi mata kamari ana sa ran yau ɗin nan za su iso gida wato kamar yadda ministan harkokin harkokin wajen kasar ghana ta faɗa wani jawabi da ainihin makatar ta gabata ya nuna cewar ana shirya kwaso su da zuwa nan birnin accra daga birnin addis ababan kasar ethiopia inda aka kai su domin kariya da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau radwanan la muktar abbas sashen kausa na muryar amurka accra ghana a gaida ridwan abbas kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga wannan saƙo. Duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishadi, diplomasiya, harkokin fina-finai kai hama da wasanni da sauran bututuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku rika kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 3 kenan agogon Ghana domin sauraron shirin Duniyar Amurka. Duniyar Amurka. Duniyar Amurka. Duniyar Amurka. Tare da ni Mahmud Lalo. madalla yanzu kuma sai labarai amma a takaice. To a takaice Rasha ta yi ikirarin cewa Ukraine ta harba jirage marasa matuƙi biyu zuwa gidan shugaban Rasha Vladimir Putin cikin dare, amma jami'an tsaron sun samu nasarar harbo su kuma Putin bai ji rauni ba. Sai dai ba za a iya tabbatar da awar da Rasha ta yi nan da nan ba, kuma wani jami'in Ukraine ya musanta hannu a harin. sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya a Tony guterres ya yi kira jiya laraba da aka karshen faɗin da ake a sudan da kuma goyon bayan ƙasashen duniya ga al'ummar sudan waɗanda a cewarsa suna fuskantar matsaloli na jin kai. 'yan tawayen da ke da alaka da ƙungiyar isis sun kai hari wani ƙauye a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo inda suka kashe akalla mutane shida kamar da hukumomin yankin suka faɗa wato ranar talata ɗaruran mutane ne a kashe a hararen 'yan tawaye da na 'yan bindiga a lardin oturu mai arzikin zinare inda kuma dakaru masu alaka da isis ke gudanar da ayyukansu a ranar laraba ne hukumar raya kasashe ta amurka usaid ta sanar da dakatar da tallafin abinci na wucin gadi ga yankin tigray na kasar habasha yayin da take bayyana matakin a matsayin mai tsauri shugabar hukumar ta usaid samantha power ta ce a baya bayan hukumar ta gano cewa tallafin abinci da aka tanada ga mutanen yankin da ke fama da matsalar yunwa ana karkatar da su ana sayar da su a kasuwanni. Kamfanin sarrafa iska a ƙasar Namibia da kuma wata gona mai amfani da hasken rana a babbar madatsar ruwa ta Kariba a ƙasar Zimbabwe na daga cikin sabbin ayyukan samar da makamashi marasa illa ga muhalli da kamfanonin ƙasar China ke zuba jari a wannan shekara. To masu sauraro da takaitattun labaran muka ka karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya Nijar da Kamaru karfe uku agogon Ghana ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ci har da lafiya uwar jiki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai sai kuma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti da ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu Bob. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.